gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya jin mu kai tsaye a yaushe ake bukata a sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni da Wala Salim. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. inda a yau ma 16 ga watan janairun shekara 2019 shirin namu zai ci gaba da magana ne akan zaben shekara 2019 za ka tambayi mutane da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana batun wutar lantarki ya za yi akwai yadda zan yi da ita kuwa wutar lantarki dinnan ya kamata a dubi yanayin kasanmu haka ne amina kin san yau saura wata ɗaya daidai tun da ranar 16 ga watan fabrairu ne za a jefa ƙuri'an shugaban ƙasa da na 'yan majalisu don haka ne yau za mu ji sauran ƙarashen tattaunawar da aliyu mustapha sokoto ya yi da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar apc general muhammadu buhari sannan kuma da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar wazirin adamawa Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a makon da ya gabata a mu na abota wato Facebook. Inda muka ce, me kuke ganin ya kamata a mai da hankali a kai a zaɓe mai zuwa cancanta ko jam'iyya ga kuma yadda kuka amsa mana. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga Garba Kabiru inda yake cewa eh kamanta gaskiya a yi adalci duk wanda Allah ya bashi nasara to don Allah shine demokaradiyya kuma shine zaman lafiya a ko'ina inda ake yin demokaradiyya. Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Abdulmalik Awal Gashuwa inda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. ai 'yan najeriya zuwan baba buhari karagar mulki ya wayar mana da kai sosai don haka mutum za mu zaɓa ba fati ba kowace jam'iyya mutum yake matukar yana da kamanta adalci shi ne za mu zaɓa a zaɓen shekara ta 2019 sai shugaba iliya mai shayi garkin daura inda yake cewa salam yau da gobe hakika abin da ya kamata mutane su yi a wannan zaɓe mai zuwa idan allah ya kai mu shi ne. abin da ya cancanta mutanen kirki ya kamata a zaɓa ku tashi lafiya yau da gobe. To sai kuma amsa daga wurin Adamu Muhammad mai nasara inda ya ce yau da gobe ikon Allah to a gaskiya ni a gani na cancanta ya kamata mu bi ba jam'iyya ba domin a zaben da ya gabata mun bi jam'iyya amma daga baya muka zo muna nadama domin ba mu ga alfanun yin haka ba ku tashi lafiya yau da gobe. To sai isa mejo mejo inda yake cewa cancanta mana. Sai kuma amsan Faruk Umar Muhammad inda ya ce cancanta a gaskiya ai yanzu kai ya waye babu sak shekara ta 2019. Yusuf Halliru dan bai ce waye idan waɗanda aka tsayar duk basu cancanta ba to gara na zaɓi jam'iyyata. Sai kuma amsar baban Abba inda ya ce kowa na da nasa ra'ayin sai ku tambayi 'yan pdp cancanta za su yi ko jam'iyya sai zaiti manir sani inda yake cewa haba ai mun yi ɗaya kuma ba ƙari mu kam yanzu cancanta za mu yi ba jam'iyya ba to amsa na gaba kuma ya fito daga wurin abdullahi laki funtuwa inda ya ce Yau da gobe, zaben 2019 ba za mu yi zaben jam'iyya ba, zaben cancanta za mu yi, domin zaben 2019 zaɓe ne wanda masu ilimi da hangen nesa su ne za su fi mamaye wajen jefa ƙuri'a. Sai El Nini Ikti inda yake cewa a ita duniya makaranta ce ga mai hankali saboda jiki magayi in ji bahaushe Allah da ya zaɓa mana mafi alkhairi. Sai kuma amsa daga wurin Nura Balarabe inda ya ce, Gaskiya na ji daɗin wannan tambayar taku. Ya kamata ku wayar da jama'a akan zaben cancanta ba jam'iyya ba. To shi kuma Abdullahi Maliya cewa cancanta. Bayan haka muna jawo hankalin gwamnatin tarayya dangane da kwangilar hanyar noman zuwa Jalingo. Gaskiya aiki ya tsaya. Ƙura na cutar da jama'a. Amsa na gaba kuma daga wurin Aliyu Abubakar Abubakar inda ya ce za mu duba cancantar mutum sannan mu zaɓe shi ko wane ne. sai alhaji yaro bulbula inda yake cewa cancanta saboda kowace jam'iyya akwai wanda ya cancanta sai kuma amsar musa hadarin asuba da magarin inda ya ce yau da gobe sai allah to ai wannan a fili take ba sai kun faɗa ba a zaɓi cancanta kawai ku tashi lafiya. Sai ya Tanko Damfa inda yake cewa salam yau da gobe cancanta matsalar da ake samu sak ita ce ba a ilmantar da mutane bambancin ballot paper. To sai kuma amsar da ya fito daga wurin Aminu Fatakai Ringim, inda ya ce, Assalam yau da gobe, ai dama tsarin zaben jam'iyya ne ya kai mu ya baro mu, saboda haka cancanta ya kamata mu ɗauka. To an samu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani inda yake cewa jam'iyyu sun tsaida 'yan takara bisa ra'ayinsu mu kuma sai a ranar zaɓe za mu yi zaɓe bisa ra'ayinmu ba ra'ayin jam'iyya ba. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla yanzu bari mu je ga karancin tattaunawar Aliyu Mustapha Sokoto da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa wato PDP Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Domin mutane da yawa suna zato cewa ba ba su kayan yaki wanda ya kamata su da kansu ma suna faɗa ba ba su kayan yaƙin da ya kamata da kuma akwai eh, kasuwanci cikin harkan yaƙin din wajen eh, su manya-manyan sojojin da sauransu duk ana waɗannan zarge-zarge wasu matsaloli na tashin hankali su ne na kabilanci da na addini su kuma a cewa wazirin adama ne shugaban najeriya ya za'a da su to ai kabilanci eh, da kuma kawo addini rashin adalci ne idan shugaba idan shugaba ya yi adalci ya ba kowace bangare ko kuma kowane addini hakkinta yanzu kana jin kan ba a ba su wannan hakkin a babu babu gaskiya babu to ba ni misalin yadda kake ganin ba hakkin ba to bari in baka misali ka dauki shugabancin jami'an tsaron kasan nan gaba daya gaba daya kusan wajen mutum ashirin a cikin kusan mutum ashirin na watakila mutum ɗaya ne ko biyu daga kudu sauran duk daga arewa ne kuma a ce kusan yawancin su addini guda to kaga ba nuna adalci a nan ba ina adalci kana jin zaman su yan gefe guda yan addini guda yan bangare matsala ne matsala ne tunda dokokinmu da kuma tsarin mulkinmu ya ce in allah ya baka shugabanci kai ba ma kawai dokokinmu da tsarin mulkinmu ba addini mu ma ya ce kai adalci in Allah ya baka shugabanci ba tare da ko bambancin addini ko kuma na kabilanci da sauransu ba addinin mu na musulunci kafin ma a zo a fara wannan matsalar manoma da fulani aka yi fama da ita a yankuna daban-daban na najeriya musamman galibin duk na arewa suke faruwa me yasa arewa kawai na abubuwa suke faruwa ne eh to abinda ya sa eh, suke faruwa arewa na ɗaya dai arewa kawai ke da filin noma na biyu dabbobi da masu dabbobi kuma duka arewa suke abinda kawai ni ya dame ni me yasa tun da muka tashi tun da aka halicce muka tashi manoma da makiyaya suna zaune tare kuma suna zaune zaman lafiya me ya kawo shi yanzu me ya kawo wannan rashin zaman lafiya yanzu abin da ya kamata kenan mu bincika kake ji ya kawo shi abin da nake ji ya kawo shi shine akwai sabon rashin fahimta ma'ana mu lokacin da muke ko kuma muka tashi yara abinda muka sani shine uh, sarakunanmu suna iyakacin kokarin su su samu fahimta tsakanin manoma da kuma makiyaya to yanzu an ce daga mai anguwa daga mai jimilla daga hakimi daga sarki bai da abin fada a wannan yanayin zamantakewa din kuma zamantakewa nan abu ne na gargajiya sai aka ce sai kananan hukumomi sai ciyaman ko lokal ko kansila kansila kuma wani lokaci bai wuce shekara ashirin da biyar ba ko shekara talatin to bai da um, uh, um, mu ɗauki misali eh, ko experience ne ake cewa da turanci fahimta ko fasaha yadda zai kawo fahimta tsakanin manoma da makiyaya kamar yadda da sarakuna ko ko masu angona ko kuma amma a canza ya ake uh, samar wa mutane wurin kiwo kuma manoma ba ta musu gona kiwo ne da yadda ake yi kowace lardi na sani a arewa tana da filin kiwo ma'ana lokacin damina sai shanu a tura su inda suke kiwo lokacin rani bayan da an kwashe amfanin gona sai a sako su su zo filayen da aka yi noma ko kuma gonaki inda aka yi girbi sannan nan kuma su shiga su ci abincin da za su ci to duk wannan yanzu an daina shi to yanzu in allah ya saka zama shugaban kasa ta ina za ka bullo wannan rikicin na manoma da fulani eh, da farko dai zan kira eh, zan sa kira taron eh, shugabannin waɗannan manoma da kuma makiyaya a samu a zauna a fahimci juna daga nan kuma a tsara yadda za a yi a samu zaman lafiya da juna. To Madalla yanzu kuma bari mu sake komawa wajen Aliyu Mustapha Sakwato domin mu ji ta bakin shugaba mai ci Muhammadu Buhari wato ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC. Waɗanne manyan kalubale ne kake tunani in ka fara tunanin dukkan gagarumin ayyukan da ka fuskanta? Bismillahirrahmanirrahim. Ina tsammanin waɗanda suke so su ga game gwamnati ke yi sun san wani alkawura muka yi mai muka ce a yaƙin neman zaɓe abu uku ne dai ni da wanda na san duk kasan nan ba jihar da ban je ba muka yi magana a kansu shine sha'anin tsaro da sha'anin arzikin ƙasa da sha'anin kashe rashawa da cin hanci to akan wannan uku jama'a sun sani ballantana jama'ar arewa maso gabas da boko haram tana rike da ƙananan hukumomi kamar goma akalla yanzu ba su rike da ƙananan hukuma ko ɗaya sai dai sun koma suna ta'addanci hmm. wato babban ta'addancin da suke shine sai su samu yara ƙanana 'yan shekara sha biyar da ƙasa ballantana 'yan mata su juye masu kai su ɗaura masu nakiya su tura su wurin ko masallatai ko kasuwa ko wurin tashan mota su kashe mutane to suna kashe mutane suna cewa allahu akbar to wannan duk musulmi ya sani amma kirista din ya sani cewa addinin musulunci bai yarda da zalunci ba ba za ka je ka kashe wanda bai ji bai gani ba kuma ka kira sunan Allah ɗaya cikin biyu ko dai baka sani ba ko kuma da gangan kake yi to saboda haka sun samu wahala wajen ɗaukan mutane eh, yara waɗanda eh, za su yi wannan eh, ta'addanci da su a sauran wurare kuma kamar kudu maso kudu masu fasa bututun mai mm-hmm. da kuma ɗaukar mutane sai an ba da fansa muna nan mun samu 'yan sanda ido don yawancin aikin tsare doka 'yan sanda su ne a gaba abin da ya kamata ba a ganin soja sai ta ɓaci mhm. to saboda haka su 'yan sanda muna iyakar ƙoƙarinmu su yi ƙoƙari su yi aikinsu amma da da akwai mace 'yan sandan sun yi kalilan domin yana jin dukkan 'yan sandan najeriya kamar dubu dari uku da talatin da hudu ne idan an sa su cikin yakin bokwaran kuma suna aikin tsaro ana ganin za su isa kuma su samu damar gudanar da sauran ayyukan su kuwa eh to ai ana karawa ina ina ba da izini ana kara daukar yan sanda mhm. ana ana karawa wannan ba abu ne wanda za a yi daya eh, ina son mutane su fahimta kuma na bayani cewa duk mai so ya je ya duba a turai ko amurka ko asiya cewa daga 1999 zuwa alif dubu biyu da goma sha hudu najeriya tana sai da gangan mai miliyan biyu da dubu kowace rana mm. a kan akalla dalar amerika dari har ɗari da arba'in da uku ya kai to in kai lissafin najeriya tana samun miliyan biyu da dubu dari sau dari sau shekara goma sha shida ina aka kai waɗannan kuɗi al'umma sun fi ni sanin yadda hanyoyi suke sun fi ni sanin yadda layin dogo yake wanda an kashe shi sun kuma fi ni sanin yadda haɗin wuta yake don kai mu dawo ga magana boko haram din nan duk duniya tana yaba maka kan kokarin da kai wajen shawo kan mutanen boko haram din nan amma yakin na yanzu bai kare ba kuma wasu suna kawo wasu daga cikin dalilai cewa akwai magana cin hanci da rashawa da ta taimaka wajen tsawaita wannan yaki din ka aminta da cewa akwai wannan matsala to ni dai abinda na sani sojojin sama da na ƙasa yawanci su ne suke aikin wani na boko haram su 'yan sanda ma da kai magana su wato sai an gyara wuri sannan a kira su su taimaka ma farar huda mm. a riƙe wurin ba faɗa suke yi ba sabon faɗa da suka kawo su a 'yan boko haram shine kamar da na yi bayani na cewa yara suke samu su juye masu kai su ɗaure su da nakiya su kai su su farfasa a wuraren da mutane ke ajiyar ruwa ko masallacin ne ko kasuwa ne ko kuma tashar motoci ko kuma su ce allahu akabar mu yi magana wutar lantarkin ranka ɗaya na san ana ta fama da ita kuma an daji ana shekaru ana fama da ita wani nisa aka yi wajen magance matsalar zuwa yanzu a gwamnati kuma in an ci zaɓe mai za a ga cewa an magance da eh amma ina fata za ka tambayi mutane ko ka tafi kan titi ka tambayi mutane a wasu garuruwa da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana awa nawa suke samu yanzu masu yin sana'o'i tun daga masu yin kwaskwas zuwa masu sai da ruwan sanyi da mm. kowane da ɗan na'ura ƙurƙurƙurƙur ta yin lantarki guda nawa yanzu sun ajiye su suna samun lantarki suna yi wannan shine babban hanyar da za ka samu gaskiyar ƙoƙarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo lantarki kuma lantarkin nan yanzu na amfani da rana da na amfani da gas na amfani da rana shi muke kokari idan za mu samu kuɗi mu sashi a wurare da dama rana dai allah ke kawo ta ba mai sa ai zanga-zanga ki su masu inda na gas yake wato wanda ake yi manya-manyan nan sai su zo ko su karya layukan ko su fasa bututun da ke kawo iskan gas ɗin wurin shi ya rika tsaida mu Duka da mun batun noma, ta kira 'yan Najeriya su koma gona da yawa sun koma. Mm. Kuma kowa ya san an samu abinci alhamdulillah amma abun mamaki har yanzu yana tsada. Me kake je ki sa yake tsada ga kuma abinci? To, sanin gaskiya wannan abu yana da wuya. Dalili shine tun alif dubu biyu ina so da sha shida da wuri. Na kira ministan noma da sha'anin karkara da gwamna na bankin tarayya na ce su san yadda za su yi su rika ba da bashi mai sauƙi ga manoma saboda abin da muka gada wurin wurin colonialist wato 'yan mulkin mallaka shine sai ka je an dubi gonarka an ba ta certificate mm, an auna an kai banki sannan banki ya dai baka bashi ya kuma dankara ruwa to iyalin da suke da gona suna ta kokarin abin da za su ci ina suka ga kuɗin su kai a yi tasawira a kai banki a bada bashi saboda haka wuce je a bada bashi kuma a samar da takin zamani da sauki wannan muka yi mutane kuma suka yarda suka je kuma duk wanda ya je ya yi noma shekaru biyu da damuna biyu da suka wuce allah kuma cikin ikon shi ya ma damunar albarka aka samu ruwa duk da ta bana ruwa ya cinye gonaki amma duk da haka mutane sun ci nasara wannan nasarar mun gode ma Allah da ya sa mutane suka fahimci muna da kyakkyawar niyya muka sa ana ba da bashin nan ga ƙananan manoma muka samar da taki a kan rahusa sannan muka hana kawo shinkafa wasu sun ce rufe kan iyakokin ya taimaka wajen kawo tsadar <laughs> to tsada ba sai gwamnati za ta iya biyan a kawo ba idan muna da shi ba goma mu ci tamu ba ta yi tsadar mm-hmm. da gwamnati ta zama tana cikin talauci ko babu ruwa babu wuta babu hanya babu layin dogo wani ba gwamnatin amerika ta ce take jinjina a najeriya cewa um, ta yaba da kokarin da najeriya ta yi wajen noman shinkafa shinkafa ta keɓance mm. har ta ce nan gaba watakila najeriya za ta zama kasa ta biyu a yawan shinkafa da ake noma um, me ya taimaka wajen ƙara yawan shinkafa da ake noma a najeriya ne to abin da ya taimaka wato dole najeriya in ana so 'yan najeriya su fahimta da ƙasarsu mai arziki shi da eh, sai an yi maganin 'yan damfara. 'yan damfara shi ne wato eh, da 'yan smogul duk abin da za mu iya nomawa to kada mu yadda a kawo shi mutane musu je su noma in an ce ya yi tsada to gwamnati ba ta da kuɗin da za ta saboda haka na ga ma gwamnan babban gwamnan bankin tarayya cewa kada a ba kowa eh, dala ta najeriya don ya sowo shinkafa me yasa kake jin suke samun nasarar kai hari wajen sojoji amma fararen hula sun dan samu rahusa eh to ai juya kan da suke wa mutane kenan da na faɗa ko da yake na ce yawanci yara ake mawa 'yan shekara sha biyar da ƙasa tunda su sojoji ba za su hana mutane a cikin fararen kaya ba mm. su zo su wuce su abu saboda haka su za su je su gaya masu ai inda sojojin suke ga kuma yawan su tana ma waɗansu wanda sojoji ne ke aikawa ko su so musu abinci ko su so musu lemu ko wani abu ba saboda haka irin wannan yaƙi wanda ba da ƙasa da ƙasa ake yi ba yana da wahala kwarai da gaske amma dai su mutanen arewa maso gabas ku je ku tambaye su sun san bambanci tsakanin zomu da abin da ke abubuwa biyu kana da damuwa game da rawar da kungiyoyin kasashen waje suke taka domin kwanan nan naji sojoji sun hana wasu kungiyoyi irin su amnesty shiga cikin wannan suna cewa suna taimakawa yan boko haram akwai karin hasken da za a yi kan wannan a'a dalili saboda ni ina duba jarida kan ga jarida amma ba ni da lokacin duba jarida da yawa mm. ina mata kallon kamar eh, littafin hotuna ne in duduba in gani sai in aje su mutanen da suke arewa maso gabas sun san yadda lokacin zafi yadda wurin yake da zafi yanzu kuma sun san yadda kura take da sanyi kuma da daddare saboda haka waɗanda suke kai labari ga waɗannan mutanen ƙasan waje yawancin su zama suke yi ko a hotel-hotel eh, su zanna su kai labari tunda kuɗi za a biya sun suka kai labari su yi waɗannan maganganu amma kamar yadda na ce ku tambayi su mutanen da suke zanne a arewa maso gabas su ga bambanci tsakanin lokacin da muka zo da yanzu. Don kai da wata matsala ita ce ta yaƙe-yaƙe da ke faruwa tsakanin manoma da fulani me aka yi zuwa yanzu a gwamnatin nan ta game da kashe wannan wutar. Wannan izgili an kawo batun kabilanci da na addini. Har ma a kodin suka ce wai ni ina kama da makiyaya. <laughs> Na yadda ni ba fulatini ne. kuma ina da shanu tun da na tashi har yanzu. Wale ana nuna ma hoton ka daga da shanun ka. To laifi ne um, wahalar da aka samu hmm. shine shigowar sahara da yawan mutane da kuma irin barnar da aka yi matsari irin wanda Allah ji kare su sardauna suka yi inda an fi da burtali da makiyaya aka yi dam-dam na ƙasa aka sa famfo mai amfani da iska duk waɗannan wasu da suka zo wasu manya sai suka ɗauka suka da su manyan gonaki to mutum yana da saniya ɗari ko hamsin ko metan in ta ci kara duk inda ruwa yake sai ta nufi wurin ba za ka iya hana ta ba to an zo an ɗauki burtali an zo an ɗauki makiyaya shi yasa abin ya ɓaci ai dama can akwai shi to sai suka kawo shi a nan addini to amma mutanen da aka aka kashe ake kashe a taraba a zamfara sun fodin da ake kashe a taraba da benue a jimla su mm, to amma kaji izgili sai kurin a rika cewa wai sha'anin addini ne sha'anin kabilanci ne wannan tsohon abu ne kwarai da gaske kuma mutane sun ba su so su san irin tafiyar gaddafi yadda aka kashe shi ya kawo masifa a afirka balle afirka ta yamma saboda lokacin shekara arba'in da uku ya yi yana shugabancin wannan ƙasa aƙalla shekara ashirin cikin arba'in da ya ɗauki matasa daga mali da burkina faso da niger da nigeria ya koya masu yadda za ba a koya musu komai ba sai da za su yi halbi su kare shi saboda abokan adawa shi na ƙasar shi to suna kashe shi dama sun san waɗannan abokan adawa suka kama na kamawa suka kashe sauran suka gudu da makamansu su ne wasu suka zo wurin boko haram su mutanen eh, akalla benue sun san makiyayan najeriya ba su ɗaukar komi fiye da sanda a da sai ko adda wani bin su sari itace su ba dabbobinsu Cinka, ka riƙe makamanka ita za ta cece ka zo yalwa 'yan kasar mu bai na ga yau rawan naki daban ma yake da farin cikin ba dole a ya ba shine ai Allah ya sa ka ga wata sabuwar shekara ai dole ka rausaya sosai haka to ta na Amina kin ji shine fa haka ne kan mutane ya kamata su san cewa ƙuri'an su shine yancin su ko ba haka ba ya kamata kada ka ga laifin kowa ko an zo shugaba bai aiki in shugaba bai aiki ka ba laifin ka ne ina son jama'a su tuna cewa mm. duk da Allah ne ke bada mulki mulkin nan hannunsu yake haka ne wannan gwamnati naku ne ku ne um, masu mukami ku suke yi wa aiki ba ku ne kuke musu aiki saboda haka ku yi amfani da wannan 'yancin naku ku yi zaɓe da zuciyanku ku zaɓi wanda kuka san cewa zai kyautata mu. wanda ya cancanta wanda ya cancanta wanda shine ita ce ƙuri'ar ku haka To jama'a duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown sai injiniyan mu na yau sai abokiyar aiki na da taya na gabatar da shirin. <laughs> Amina Buhari dole faɗi sauran. To sai ni dole Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. Koma kima koma gidan jiya da shan fama. Talaka ka bar